bismillahi rahmanir rahim wata kishiyar kashi na hamsin da bakwai har ga allah idan har son zuciyata ne zan zaɓi na koma ɗakina na zauna da bashir amma ina tunanin cin zarafi da wulaƙancin da ya min ya sake ni akan yar uwata mace sai na je sam koda na koma gidan nasa ba ni da sauran wata ƙima ko mutunci a idansa idan har zai iya tsinka igiyoyi biyu na auren shekara goma sha bakwai akan macen da ya aura shekaru uku bayana to tabbas karasa ɗaya ba za ta yi masa wahala ba. Amma zan mika komai ga Allah, zan nemi zaɓinsa, duk kuma abin da ya fi kwanta min a rai, zan karɓe shi a matsayin zaɓin da Allah ya mun. Wannan na ƙudurce a raina, babu kuma ɓata lokaci na tashi da kaina na shiga kicin. Ina da tukunya babba da nake girkin sadaka a ciki, nan da nan na ɗora jalaf ɗin shinkafa mai kyau. Ban ɗauki lokaci ba na gama, na zuba a robobin takeaway masu murfi. A ƙatuwar roba muka jera su, da kaina na ɗauka a mota muka fita can kan wata hanya inda dama muke kai abinci na riƙa raba mutane musulmai hada waɗanda ba musulmai ba duk wanda na ba zancen kai min addu'a Allah ya min zaɓin alkhairi a cikin rayuwata nai hakan kuma da kyakkyawan yaƙinin amsa addu'a ta. Bashir a wani gidan abinci ya karya rashin takamaiman gurin zuwa ya saka shi ya zamansa a gurin yana kallon masu shigowa suna fita kusan awa ɗaya yana zaune shi ba ma zai iya cewa ga abin da yake yi ba Can da ya miƙe fita yana ƙoƙarin buɗe motarsa, ya ji an yi masa sallama daga bayansa. Wai wayaye, mace ce, budurwa, aƙalla za ta yi shekara ashirin da biyar zuwa sama. Ba fara ba ce, amma fata ta bata da duhu, kuma ba wata shahararriya kyakkyawa ba ce, sai dai yawan fara fara'ata ya taimaka gurin fito mata da kyau mai sanyi. Sallama ta sake maimaita masa fuska ta ɗauke da murmushi, sai ya dakata daga ƙoƙarin buɗe motar da yake, ya ƙara ɗaure fuska, ya amsa ciki-ciki yana kallanta. Sunana Zulaiha, ka yi haƙuri fa na tsaye da kai, tun ɗazu na ga shigowarka, alamunka kuma sun nuna kana tare da damuwa ƙarara. Idan kana da maganin damuwarka ka yi wa kanka, idan kuma baka da shi, to kuma menene yake damun Ka fawwala wa Allah. Yin tagumi da zama shiru ba zai maka magani ba. Ta faɗi cikin murmushi, tana kaiwa ƙarshe kuwa ta juya ta bar shi a tsaye kamar ta dasa shi. Jiki a sabule ya shiga mota, har ya kunna ta, sai kuma ya kashe. cikin dakiya da jarumta ya danna kiran lambar abubakar don har sai da ya kulle ido kafin ya kira ringin ɗaya biyu uku aka ɗaga abubakar ya sallama daga ɓangarensa cikin faɗuwar gaba bashir ya amsa suka yi shiru gaba ɗayansu kafin can abubakar ya ce wa yake magana ne ban gane lambar ba ebi goge lamba ta kai bashir ne fa bashir ya ba shi amsa a sanye don jin ko sama ba shi da ita Ayya, ya haƙuri, ka san mutanen da yawa wani bashir kenan? Ka yi min bayani yadda zan gane. Sai da ya ja fasali a ransa ya maimaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kafin ya ce na san ko baka da lamba ta ai muryata ba za ta taɓa ɓoye maka ba. Bashir ne dai naka kuma mijin kanwar ka ma'u. Eto, eh na Bashir ɗin dai ko ban ga lambar sa ba, na haddace ta a kai. Suna da ƙani Bashir. Sannan cikin ƙannena babu wacce take auren miji mai suna Bashir gaskiya. Oke, ka ce ma uko? To ma'un da na sani a gidanmu ma ba zawara ce, ba ta da miji. Sai dai ko idan tsohon mijinta kake nufi, sunan shi Bashir. Abubakar ya faɗa cikin irin lafazin nan na ko a jikina. Shi ko Bashir hawa ta zufa ce ta shiga keto masa. To ta ina ma zai fara mishi magana, jin irin wannan amsa da yake bashi. Yana nuna masa cewa babu sauran wani abu a tsakaninsu kenan. Ya ma manta da shi a babu rayuwarsa. Daurewa ya muryarsa har tana rawa, ya ce am abubakar na sani abubuwa da yawa sun faru a baya da sai dai na ce ka yi haƙuri laifina ne kuma na karɓi kuskure na sha Allahu zan gyara dalilin ma da ya sa na kira ka yanzu kenan in ba ka haƙuri akan komai da ya faru a baya sannan na nemi shawararka akan yadda ya kamata na gyara sauran kuskure na to a takaice dai ni abin da zan iya ce maka shine ka san Hausa sun ce yadda aka dama haka za a sha to ni ma sai dai na maimaita maka hakan na ce maka ka koma gefe kawai ka naɗe hannu ka karɓi duk wani sakamako a yadda ya zo maka malam bashir batun laifi kuma ni baka yi min komai ba idan zan tuna ka gaya min babu ruwa na da sabga gidanka ko don kana auren ƙanwata ba shi ya bani damar da zan gaya maka abin da za ka yi ba da kuma wanda ba za ka yi ba tun daga sannan na sake tsoma bakina a cikin sabgar gidanka to na menene kuma yanzu za ka sako ni a ciki ita abotar ka yanke ta tuntuni auratayyar ma ka sakar min kanwa To me ya saura a tsakaninmu yanzu kuma? Babu, don haka don Allah kar ka sake kira na akan wani shirme ka can. In ba haka ba kuma ka ga yau na amsa ka a mutunce ko? To ka tabbatar idan ka sake, a ranar za ka gane kuskurenka. Zan sauke maka fashin shekara da shekaru da na shanye ban nuna maka ba. Yana gama faɗin haka ya kashe wayarsa. a jiya zuciya Bashir ya sauke, don ya tsamace fiye da haka. To tunda ma aka tsaya a nan, ai ya gode wa Allah. har ya samu ƙwarin gwiwa sake tunkararsa kuwa idan aka kwana biyu. Hanya asibiti ya ɗauka, ko ba kuma ya kamata ya je ya duba yadda ta kwana, gashi har rana ta ƙwale yanzu. Yana isa tun daga farkon ward ɗin yake jiyo tashin murya a da cikin masifa, ga wata murya da bai tantance ko ta wace ba ana yarbanci, da alama ita ma masifar take. Kansa ya sara, ya ji kamar ya yi kwana ya fasa shiga. Ya aka ta zo da wuri, bayan ya ce da Samuel sai yamma zai je ya ɗauko ta. sannan ita da wa take faɗa a asibiti kuma ba dan kar ta je ta jajibo masa wata fitina ba da juyawa zai ya basu su karata amma dole ya karasa cikin ɗakin daidai sanda matar da suke faɗa ta jefo a da irin ƙaramin flax ɗin shayin nan na silba aka yi rashin sa'a ta goce ya faɗi tim akan kafa bashir da ya shigo ɗakin tsautsayi ashe bai rufu da kyau ba ruwan zafin ko ya kele masa a kafa ga zafin bukuwa da ya ga azabar ruwan zafi bai san san da ya fasa ƙara yana sakin wayarsa da mukullinsa da ke hannunsa ba suka faɗi ƙasa. Inna lillahi, adda ta ƙona shi. Amira da ke zaune akan gado ta ɗora hannaye biyu akai tana faɗa. Kan bala'i, kika ƙona shi? To wallahi kin taro ruwan dafa kanki. Dama ni kika so ki la'anta kenan. Allah ya kare ni, tsiyarki ta faɗi akan ɗana. Ai kuwa ba za mu yadda ba, daga nan har kotun ƙoli. Ada ta sake haye ko mata da ke tsaye tana numfarfashi. farfashi. irin shirmemiyan macen nan ce ta gaske ita ma cikin masifa da yarbanci ta haye ko a dan wato da gani faɗan a duhu ake yin sa dan babu mai gane yaren wani a cikin su gefe kuma ga nosis biyu da ke ta faman bada baki amma kowace ta kafe ta ki hakura cikin raɗaɗin azaba bashir ya juya ya fita daga ɗakin Dan har sai da ya cire takalmin kafarsa da ruwa ya zuba kai tsaye ɗakin likitan da yake duba amira ya nufa yana ɗan gisa kafa tasa suka ci karo da shi a hanya yau injiniya wannan wace irin mata ce ka kawo mana gaba ɗaya ta zo ta tayarwa da mutane hankali kamar ta manta asibiti ta zo mu je don Allah ka fita da ita kuma kar ta sake dawo mana kai ita ma matar ta ka bar kawai a rubuta muku sallama idan ya so ta rika zuwa daga gida ana duba ta kawai likita ya tare bashir tun ma kafin ya masa magana taimaka ka fara duba min kafata tukunna ruwan zafi suka watsa min bashir ya faɗi yana zama akan kujerar da ke gaban ofis ɗin likitan sai likitan ya saurin durƙusa ya kama kafa yana haskawa ɗakin wanke ciwo suka tafi Allah ya so shi kuna iya sama ce don haka magani kawai aka saka mishi ya rubuta masa wanda zai siya ya sha sannan ya gaya masa ya ɗan dakata da saka takalmi saboda kar ya takura a kafa ta kwaye saboda bakin ciki ko ɗakin bai sake komawa ba ya yi tafiyarsa gida a ransa yana ayyana irin abin da zai masa daga addan har amiran idan suka dawo masa gida hajiya a dakuwa abin da ya faru bayan ta da daga gidan ma'u ranta a jagule da irin tarbar da ma'un ta yi mata san ba ta taɓa tsammanin haka daga gare ta ba saboda yadda ta san da haba-haba da lamarinsa a da idan suka je gidanta kamar za ta goya su saboda kirki amma yau ita ta yi wa wannan kora kai tsaye ba tare da wata shakka ko shayi ba ko da yake a da surika take a wajenta a yanzu ko babu sauran alaƙa sai dai ta kara kawai babu abin da ya ƙara tayar mata da hankali irin nutsuwa da kyan da ta gama un ta ƙara ga uwar daula da ta zuba a gidanta don ya fi na bashir ɗin sau biyar jifa wasu kujeru da ta zauna a kai ji ta yi talimi ga kamshi ta ko ko'ina dusai ta ji ta raina gidan bashir ɗin yanzu da ta dawo ba kamar zuwan ta ɗazu ba da take ganin gidan kamar wadda ta je villa yanzu kuwa sai ta ga ya zama mata wani ƙauye dama ga rashin gyara gaba ɗaya dai abin sai ya zama sai a hankali tana zaune ta zabga tagumi aliyu na ta buga gem ɗinsa don bai nuna ma alamar ya ji shigowar mutum ba sai ga sallama jafar da kwanda abinci bata jira ya ƙara so ba ta taro shi don da gaske yunwa take ji. ba dan ba za ta gane ta inda suka shigo unguwar ba ma da fita za ta yi dan da 'yan ta a jaka ta nemi abinci to Legas kuma abinci ai sai kalar wanda ka zaɓa haka ta zauna tana ci tana zuba ma'o albarka sai da ta cinye kwannan tas da sinkin biredin ga katon kofin da ta zuba shayi ta yi gyatsa kafin ta ɗauko da tana kallon jafar ta ce kai Allah da yawa uwarku albarka Allah ya sa kuma ku ji kanta. nan, ka duba za ka ga wata lamba da aka kira a ƙarshe ta wani ƙedari ce da ubanku ya ce zai zo ya kai na asibiti na duba antinku kira shi maza ka ce na shirya idan kuma za ka raka to sai mu tafi tare nan ba samuel jafar ya nemo ya kira ya gaya masa sakon addan yana ƙunƙuni ya amsa gashi nan zuwa dan ɗazu da ya ɗauko tare suka zo tana ta zabga masifa duk da bai jin abin da take faɗa amma dai ya san zaginsa take yi ka nima dai jafar za ka fara koya min turancin nan tunda na ga garin nan gaba ɗaya kowa shi yake yi kan na fita wata rana na rasa hanyar gida na rasa wa zai dawo da ni da faɗi tana dariya bayan da ya miƙa mata waya ce samuel ɗin ya ce yana zuwa allah ya sa ma ki fita ki ɓatan dama 'yan yankan kan garin nan sun fi son irinku. ku masifaffun tsofaffi aliyu da ke gaban tv ya faɗa ba tare da ya juya kalle ta ba nan kuwa ta hau sababi tana faɗa sai dai a sace ubansa ba dai ita ba shege mai baƙin hali da ke ɗan gado ne kuwa sai ya manna mata hauka ta yi ta yi ba ita ta haƙura ba sai da jafar ya gaya mata ga samuel ya dawo sannan ta fita da yi su tafi tare ya ƙi don yana tsoron mamunsa, haka ta kama hanya tana ci gaba da mitarta har bakin ɗakin da amira take samu ya raka ta ta tura ƙofar tare da doka uwar sallama kamar mai magana da 'yan sama daidai nan abokiyar zama amiran da aka kawo jiya da daddare tana fama da matsanancin ciwon kai da kyar aka samu ta bacci a sannan mahaifiyarta da ke jinya tana zaune suna hira jefi-jefi da amira cikin harshen turanci sai ga sallamar adda. Jakin sauri ta yi wa da ta shigo tana sake jaddada sallama da ƙarin ko bacci suke yi alama ta shiru da hannu. Tana nuna mata yarinyar da har ta fara mutsu-mutsu, alama tana son farkawa. Ji wata masifa, Allah ya tsaga min baki kuma a rinka min alama da nai shiru. In ke ba amsa sallama, to ai Amira 'yar musulmai ce, balle ki ce duk ku ne, aikin banza kai. Ada ta faɗi cikin ɗaga murya tana kaiwa zaune kan kujerar da ke gaban gadon Amira. kafin ta ci gaba da cewa haka kika jangwale Amira. Sannu, ko da yake iyaka jarabar bashir ma kaɗai ta isa ta sa kira rame kai wannan bashir ko azababbe daga zuwa na fariya don allah a daki yi shiru da kyar aka samu ta bacci wallahi kanta ne yake mata ciwo sosai amira ta katse ta kamar za ta yi kuka ganin yarinyar ta fara rike kanta da alama ta farka daga baccin da take cikin masifa a da ta waiwaya ta kalle ta to ni ina ruwa na? ni na ɗora mata ciwon kan da za a hana ni magana ko yaya ina da akwai ɗakin masu kuɗi da mutum zai zauna shi kaɗai me yasa ba za su kai ta can ba sai kuma ni a takura ma? ke da Allah karki kara min bacin rai akan wanda nake ciki kuka yarinya ta fara dan ba ita da ke ciwon kai ba ko mai lafiya dole kansa ya buga irin yadda ada take ta karkarewa tana daga murya kamar mai magana da yan sama masifa ta shiga yi ita dai mata tana ta kokarin ta kama yata da ke fusge-fusge ganin abin ya fara yawa ya sa ta fita da gudu sai ga ta tara da nurses guda biyu suka rufe akan yarinya ƙarshe sai fita aka da ita daga ɗakin saboda yadda ada ta ƙi yin shiru gashi an yi an yi ta fitar ga ɗakin taƙi sai zabga sallar sallalami take wai wannan wani irin sharri ne daga zuwanta sai ka ce wata mayya yarinya za ta fara fusge-fusge to Allah ya isanta tana cikin sababin matar da ta bi bayan yarta don ta tabbatar da lafiyarta ta dawo ɗakin ba tare da ada ta ankare ba ta yi kanta tana zazzaga mata masifa cikin yarbanci bakinta bai mutu ba ita ma ta shiga zaginta da hausa amira dai na tsakiya tana ba su haƙuri amma babu mai ji da ta ga suna nema su ba hammata iska sai ta koma kan gada ta zabga tagumi kawai tana kallon su da abin ya tsamari ne shine matar ta jefa a daflas daidai sanda bashir ya shigo sautsayin ya fada a kansa shiru suka yi gaba ɗaya suna kallon bashir ɗin da ya juya ya fice daga ɗakin matar ta ɗora hannu akai tana yan tsalle-tsalle irin nasa tana kiran jesus a dako harara ta maka mata ta ce ai wallahi sai mun ɗaure ki ba dai kin ƙona min ɗa ba wato da kashe ni kika yi niyayi yi ko to ki shirya yanzu za a turo miki da sammaci wallahi hafsa ta juya kan amira da ta rikice ta ce ke kuma kukan uwar me kike yi da dala ta so mu je mu ga halin da kafar tasa take ciki idan ta sale a radin Allah ita ma sai na kona ta haka kawai za ta naka samun dan yar uwa ba zan kyale ta ba suna fitowa daga ɗakin nasa tare su ta miƙa Amira farar takarda ta sallama dole suka koma suka hau tattara kaya haka suka fito harabar asibitin abin duniya duk ya ishe su babu mota da aka ka a dabale kuma ta bashir da dama ba su saka ran ganinsa ba a wayar ada amira ta shiga kiransa don ta gaya masa an sallame su ya turo samuel ya kai su gida kiran farko ta kara ringin ba a ɗaga ba a na biyu ko aka ce mata wayan ma a kashe take lamba samuel ɗin da ada ta nuna mata ta kira ya ɗaga suka gaisa kafin ma ta sake magana ya gaya mata oga ya aike shi a biyu kuta zai kai wani saƙo kamar za ta sa kuka haka ta kashe wayar suka samu ƙasan wata bishiya suka zauna gashi ba wani gama jin kwarin jikinta ta yi ba dan cikin nata bana mai zafin laulayi ne ga ada da ta yin shiru sai masifa take wai a musu hulakanci yanzu ta ina za su koma gida dabara sake kiran samuel tai akan ya gaya mata kwatancen unguwar tasu idan ya so ko tasi ne sai su hau ta kai su haka akai suka yi shahada suka hau tasi dan ada tana shiga ta tana da fatan da aliyu ya yi mata ɗazu nan da nan ta ja carbi ta hau ja baki ya mutu ba su suka saki ransa ba sai da suka gansa a kofar estate ɗin kafin kowace ta saki ajiya zuciya har kofar gida ya ajiye su suka sauke kaya ada ta zuge jaka ta ciro ɗari biyar ta ba mai tasi ta koma gefe tana jiran ya miko mata canji kallanta ya kalli kuɗin kafin ya juya kan amira ya fara tambaya ta kuɗinsa tunda ita ce mai jin turanci tambayarsa ta yi nawa ne ya ce mata dubu goma za su bayar tunda drop suka ɗauka ta waiwaya ta kalli ada ta ce ada dubu goma ne kuɗin motar Ki bashi dan Allah idan muka shiga ciki sai mu warware. Na gaji, jiri nake ji. Ta juya za ta shige cikin gida, da ta fasgo tana cewa dan fashi ne ya ɗauko mu koyaya. Wannan tafiya asibitin da bata wuce na yi ta a ƙasa ba da na san hanya, ita ce zaki ce a bashi dubu goma? Saboda ubanki ne ya bani ajiyar kuɗin? To ban da su, ɗari uku ne ni ya bayarwa, shi ma saboda an shigo da mu ciki ne. Amma da a bakin gate ajiye mu ɗari ɗari zan bayar, sai ki nemi dubu tara ki cika masa. Ta mayar da ɗari biyar ɗin cikin jaka, ta har haɗo 'yan hamsin da ɗari na ɗari uku ta watsa masa ta yi gaba abinta kamar amira za ta yi kuka ta shiga roƙonta da ta bayar za ta biya ta don ita sisi ba ta magani a hannunta ko a cikin gidan gashi babu motar bashir balantana ta ce yana gida za ta shiga ta karɓo ita kuwa a dafafur ta ki ƙara ko sile sai ma masifa da take ta zazzaga mai tasin da ya juya pickup ɗinsa baya yana jira ya ga za su bashi kuɗinsa ne ko sai ya ɗauki mataki ganin suna nema su ɓata masa lokaci gashi wanda ya ga kamar kuɗin a hannunta suke tana nema ta shige gida ya sa ya fizge jakar adda babu ɓata lokaci ya zazzage komai a ƙasa sai ga kuɗi kuwa suka zubo ya ƙirgi dubu goma sa cif ya shige mota ko kula ihun ɓarawo da ada take zindaba masa bai ya ƙara wuta abinsa to masu wucewa ma babu wanda ya kula su da kyar amira ta tura ta suka shige gida sai dafe kanta take da ya ɗauki ciwo saboda bala'in adda a cikin gida ma sabon tashin hankali ta tayar mata akan kuɗinta ganin babu sarki sai Allah ya sa ta shige ɗaki ta kullo kanta ta shiga duba wayarta don ta kira Bashir ko zai zo ya kashe wannan wutar ta ganta amma babu caji sai ta jona ta shiga wanka saboda jikinta san babu daɗi lokacin da ta fito wayar ta ɗan caju lambarsa ta shiga kira yanzu a kunne take amma kiran na shiga za a katse ta kira shi ya fi sau biyar ƙarshe don kanta ta haƙura ga yunwa tana ji amma tsoron karansa da adda idan ta fita falo ya sa ta gwammace ta sha ruwa da wani biskit da ke ɗakin ta kwanta ledan magunguna ta kansa suna falo haka ta haƙura ba ta sha ba oi gobara daga kogi maganin ki allah wannan adda wannan adare ta zama annoba to kuwan ya kalau dama ya ke yar taki hmm. bashir yana ta kansa yaushe zai koma ta ku to ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya Mun gode muku da jimirin saurari.